<laughs> kai sarki gida yaya na kwana shi ne da ba shi ba shi ma ta ci ne oh eh, da to su da yada eh da Allah eh, kai tsaya yaro yaro eh, eh eh me ya kawo ka ga to ya ga mishi da magani ina tafiya a hanya sai na gan shi a katuwar mota eh, ya rake da kuma suka ce a ba dan bane matsala sauran mata sai kira da sun gudu sauran magana ya kamata kai musu magana saboda su zo su gaba ku shi kuma kudi inda ke abun karama ne ko eh, kuma idan ya tabbai wani abun banza da su ba kan kai kai da Allah ba wani da fata ku da Allah da Allah a sanar da Allah na yaro ka sha taushi ai a ƙauye eh. ni da sale ne mahaukanya tare mai wasa tare matarsa ma da ai Salele! Salele! Salele! no, no. no. This farm challenge is brilliant. And he's so wide there, all right. Now, he was talking to Sean Bonnie. Yes, let's do it. Let's do it. Guys, what about you? No, I can't go to Why the wire cash? No, no. I can't get it. He said he has a wire. He doesn't do it. Take him out of here now. I'll take him out.